ɗan kasuwa kamar wani sarkin da ake wa kakaki alhaji basiru ka zamto hagwani na ji kamar ana ko kofa yi na ji kamar ana ana ba kofa hai alaji ina kokari kokarin me ina kokari wajen goge motar nan zancen banza zancen wato ina kokari fa dala karasa kun goge motar Allah menene amfanin ka tauri zai amfanin ka a nan gidan kwana da kwanaki kai ka sani ina bayanin nan amma kana wai kana kana aiki a gidan nan ta aiki me kake fa ai ni ban sani yanzu a ce dauhe ina tare da ku yanzu a ce wata da watanni Eh. ina neman albasa ingantacciya ina neman zoɓo kyakkyawa eh. ya gagara a garin nan mai amfanin zama da kai ni baka taba gaya min ba in dai wannan matsala ce kai hakuri kai abin da ka ɗauke ni ban san komai ba ka ɗauke ni kawai bigida gida da mulkumi ni ban san me nake ba amma in dai da ka gaya min tun farko in dai albasa ce kake bukata eh. anan nan kwadibuwar albasa kowace iri nagartacciya albasa kwantena ba kowace iri ba nagartacciyar albasa hmm. eh a nan kwadibuwar to ka garzaya gurin alhaji basiru zangarata ta shine ba da alhaji basiru zangarata yana da oyon marok albasa yar maroko yar maroko yar maroko da turawa yar turai albasa yar maroko wannan gaskiya nake nema sannan bugu da ƙari kuma yana da zoɓa rodo idan kana da buƙata sannan yana da oyon maroko albasa yar maro. ita ce wadda nake nema albasa yar maro wadda take zuwa daga yammacin turai eh oyon maro. yanzu da tabbacin cewa za a same ta a gun nasa ai kai tsaye muna zuwa gurin alhaji basiru zangarata kowace irin albasa kake so kowace iri ce kwantena kwantena za ka eh, samu eh. sannan akwai zoɓo akwai zoɓo in dai kana buƙatar zoɓo rodo zoɓon irin wanda muke so wanda za a iya sarrafa shi a dukkan lamuran mu wannan gaskiya ne nagartaccen wanda duka baki ɗaya dilolin mu za su iya saya domin su aikata shi kwarai kuwa alhaji basira nan gara ta sallama ina ta sallama wa alaikum salam yanzu malam dara ce ka rinka shigowa gidan nan kana mana yanda ka ga dama saboda ni ina mai gadi ba ni da kima a gidan nan mm, sallama ka gagara kai min sallama ina zuwa me ka bari na zo kai zuwa ne me amfanin ta yanzu kai da na kira na mutunta ka na karrama ka na ce da kai ka lalimomin albasa na zinduma maka kuɗi ka je ka kawo mu albasa mai nawa shine zan daita wallahi alhaji na ɗauka miya kubewa za a yi maka ko ko za ka ci ordobi ko salad shi ne wata magana sai da ci abinci kawai shi da ci abinci don ba renin wayo ba ma dauhi ban Allah nan sai ka ce zan yi dambu na ce wai a samo mu albasa ai je kawo mai lawahi alhaji eh? ni na ɗauka albasan miya kake nema ko za ka ci ba ka da wani aiki sai da ka na ba ka da wani aiki sai da ka ci taushe wannan wai wai ordobi kai wallahi da kai to idan ka ƙara ganin ba Allah na kofar dan girma Allah ka kunce marka malam da kuma malam da nan haka da Allah nan da ka nan da ka nan da ka nan da ka nan da ka yi a nuna mar hanya tsumai yanzu ka wallahi na iya mota ka iya mota ai basirin zanga na san office na san gurin gaya maka a nan kwaɗi sai dai suna ga motar kuma sai tura ko ciki <laughs> mai mai tausayi ga al'umma mai ai